Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tambayar mu na yau ita ce menene hukuncin wanda yana cikin sallah sai wani abu ya bijiro masa a cikin sallah din wadda wannan abun bai san hukuncinsa ba a shari'a. Bai san ya zai yi ya gyara sallansa ba. Bai san ya zai yi ya gyara matsalan da ta same shi a cikin sallan nan ba. Kaza zai yi ko kaza bai sani ba amma kuma yana cikin sallah din. To wannan mai sallan ya zai yi? a fatawan sai al abin da zai yi shine zai dauki ɗaya daga cikin bangarorin abun da yake shakka in yana tsammanin kaza ne ko kaza to zai dauki ɗaya ne kawai daga ciki sai ya gina sallansa akai ya sa sallansa in ya gama sallah kuma wajibi ne ya binciki menene hukunci ingantacce akan wannan abun in ya zama na cewa abun da ya yi daidai da shari'a ya yi daidai da fatawan mujtahidin da yake takalidi da shi to lafiya lau sallansa ta wadatar in ya zama na kuma ba ta yi daidai ba to dole ne sai ya sake wannan sallah din assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh